ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar kallarwa domin samun shirye shiryen mu da zarar mun ɗaura. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin na dijin karangiya A shirin da ya gabata dai mun tsaya ne a daidai inda zai ta gaji da jira ta sake gwada kiran sai ko ta yi dace ya shiga cikin tsananin jin daɗi ta yi wani ihu saboda murna. yana ɗauka ta duburburce tana kame-kame ganin bata da abin faɗa ne ya sa ya katsa kiran cikin sauri ta sake bin shi da wani irin kira har sai da ta tsinke bai ɗauka ba bata gaji ba ta sake kira ganin za ta dame shi ne sa ta ɗauka cikin rikicewa ta fara rawan murya tana faɗin don allah ka yi haƙuri ka yafe min my boni please cikin ko in kula ya ce ni fa yanzu matata ta ishe ni bana fatar haɗa ta da kowace mace a matsayin kishiya ballantana mai son ta kashe mu ni da ita don haka ki kara haƙuri sai na yi shawari in ta amince tukunna yana kara faɗar maganan ya kashe wayar zai ta fashe da kuka cikin tsananin takaici kanta har cikin takaicin kanta har ta yi abin da ya janyo mata faɗuwan daraja warwas a gurinsa don daman can ya lafiyan kura ballanta na yanzu ta ci sarauta dole sai haƙuri cikin kuka ta sake kiran shi sharaf ya ɗauka cike da muryan kuka ta ce ko 'yar aikin ka ce in zo in zauna in har za ka yafe min abin da na yi maka safwan ya ɓata fuska kamar yana ganin ta yace kina da labarin ina abuja yanzu ko ta ce a'a bani da labari ya ce oh, tom yanzu haka ina abuja ni da matata na samu aiki a can idan kin shirya zaman yola to ki tattaro kayan ki koma amma ki sani weekend kawai zai dawo da ni yola idan kin amince shi kenan fine idan kuma kin ji ba za ki iya ba tom sai mu sake sai mu sai mu silale wa juna cike da jin daɗin bakinta har yana rawa ta ce na amince maiman amma don allah ka ce ka yafe min ita ma ka neman min lafiyarta kafin mu haɗu to kawai ya ce ya kashe wayar zai tayo sororo da wayar a hannu tana kallon ruma ta ce ya ce in koma amma har amma har yanzu bai ce ya yafe min ba ruma cike da tausayinta ta ce kada ki damu a hankali yafiyar za ta biyo baya in har ya fahimci kin canza ba zai ɗin da ya sani a can baya ba fata na kawai ki san yadda za ki taushi zuciyar shi saboda tsoron aikata abin da za a zo ana da na sani daga baya zai ta share hawayen ta ce ainihin tun na gano cewa zafin nema baya kawo samu dan daban da ke da yanzu ni kaina bana duniyar an riga an kashe ni wanda da sanadin hakan ina da tabbacin dadi na zai mutu ita ma kanta momin za ta shiga mawuyacin hali saboda gorin mutane karshe ita ma ta bi mu na godo sosai kawata lalle ke kawar amana ce Allah ya bar zumunci kuma ya baki miji na gari ke ma ki je ki auren ki ki huta Ruma ta ce amin tare suka je suka sanar wa baba asabe abin da ke faruwa cike da jin daɗi ta nufi gidan su zi ta sanar wa mahaifin zi saboda murna sai gashi da tashi zaune ba shiri zuciyar cike da jin daɗin jin wannan abin farin ciki mahaifiyarta ma ba karamin daɗi ta ji ba jin maganar shi yasa ta nemi alfarmar ganinta ba ɓata lokaci babu asabe ta kira wani yaro wani yaron ta ya ɗauko zi ya kawo ta satin ta ɗaya gidan su mahaifiyarta tana nisar da ita tare da nasihohi kala-kala da misalan abubuwa da yawa waɗanda suka faru a duniya masu daɗi da aka akasinsu sannan aka fara gyara ta na tsawon kwana uku sannan mahaifinta ya yi mata hudu ba sosai da kanshi ya dauke ta ya kai ta gidan su safwan wurin hajiya mama mama ya fara kai ta ya da hakuri sosai sannan ya dauke ta ya kai ta gidan safwan da hannun shi tare da yi musu addu'an zaman lafiya satin ta biyu a gidan shi ba tare da ya wayoyo ta ba har sai da hajiya mama ta nuna masa rashin kyautatawar shi sannan ya baro abuja ya nufo ran shi babu daɗi don in ta tashi ne in ta tashi ake bi a bar shi da dijen shi ta ishe shi rayuwar duniya ko da ya shigo garin sai da ya je wajen hajiya suka gaisa ya ba ta tsarabanta sannan ya dan taba hira da fiddo da sirayya da aka dawo da ita haihuwa saboda mijinta baya nan bayan sun gama tambayar juna bayan rabuwa ne ya miƙe zai tafi hajiyar mu ce ka kula da matarka dan na hango shirya a idanuwanta kuma ka yi haƙuri da ni dan na san ba da son ranka ba da san ranka ba biyayya ce kawai kake min to ka sani duk lokacin da wani ya sami shirya ta sanadinka ba karamin lada zaka samu a wurin ubangiji ba shi yasa duk da na san ta aikata mummunan laifi amma hakan bai sa na barka kayi abin da bai kayi abin da ka so ba dan ina jin tsoron ka sake aure wadda za ta aikata abin da yafi wannan muni dan gara ita da kishin ta yake a fili yake kowa zai gani sabanin wasu da ke boye a fili suna nuna ba komai kuma su bi ta karkashin kasa suna wargaza ka daga kai har matan taka to ko a hakan ma ka gode Allah da ya da ka gode Allah da bai wanda ya yi maka tun da bai haɗa ka da mace mashuriya ba mai biyan bokaye wadda ba matarka ba har ni da na haife ka da yan uwanka duka za ta iya raba ka gaba ɗaya da mu cikin sanyin jiki ya ce na gode hajiyar mu ai na san dama ke baki ɗora ke ki ɗora ni akan wani hanya da bata dace ba baki ɗaura mu wani hanya da bata dace ba ubangiji ya ƙara bar mana ke ya karo lafiya da nisan kwanan hajiyar mu na gode sosai kin ga na manta da tsarabar da diyarki ta bani in kawo miki ya kalli fidda ya ce ke zo mu je ki karbo mahajiya tsarabar ta sai na dawo fidda ta biyo shi zuciyarta cike da shakkun abin da za ta faɗa can dai ta danne ta ce bros yaushe za ka je da ni abuja wurin khadija ya goyi yana yi mata wani kallo ya ce ba ma maraba da gurma idan har ita ce za ta kawo ki dan na san zai ce ta ki dan haka ki tattara kayan ki ki je ki taya ta zama idan na koma to ko karatun naki zaki zaki da shi idan kin je can to in kin je can ya zaki da karatun naki ranta a ɓata ta ce ni dai yaya yayanmu can nike son zuwa don allah ka je da ni in zaka koma yanzu sai ka saka ni makaranta a can don na fi son yi karatu na a can ya miƙo mata ledan sakon da dijan ta aiko wa hajiya yana faɗin lalle baki da hankali kina tuyas kina neman barin maka sauran ki tuyas ki bar makaranta saboda daɗin da ya miki saboda daɗin ya miki yawa ko to ki jira idan kika fara sai a kai ki koma can da karatun ana biya a kina biya wa kanki ni matsa ki bani guri tun ban bangare ki ba Bidda ta yi cikin gida tana gunguni don ita zaman garin ne ya gundure ta saboda in suna chat da Husna tana turo mata pictures in su in suka shiga shaguna ko wuraren shakatawa da suke yawan zuwa. Abin yana burge ta sosai shi yasa ta sa wa ta ita ma za ta koma can a fanta ma da ita amma dai gashi ya gutsale ta a tashin farko. Ya fisgi motar shi ya nufi gidan shi haka kawai yake jin baya son shiga gidan dan ya daɗe zaune a parking space yana firan shi da ma'aikatan gidan nan ko da shi tuni aka shige da ita ciki sannan ya fito ya nufi sashin zidin zuciyar shi a cunkushe sai dai yanayin da ya ga zidin ya sa shi saurin sakin fuskar shi saboda ba karamin bugawa zuciyar ta yi ba ganin yadda ta yi baki ta rame sosai amma a hakan har ta fara amma a hakan har da fara'a kwance akan fuskar ta ta rame sosai tana yi masa sanni da zuwa ya zauna tare da bin falon da kallo kamar mai neman wani abu sannan ya dawo da kallon shi gare ta ya ce kefa me ya same kika rame irin haka ta duke hawaye suna suka fara zubowa a saman yatsunta cike da tausayinta ya ce zozo in ji me ke faruwa ne zai ta durkushe ƙasa tare da riko kafafuwan shi tana wani irin kuka tana faɗin please ka yafe min dan Allah na san ban yi ma kai na adalci ba dan don Allah ka ce ka yafe min ko zuciyata za ta yi sanyi safuwan ya ɗago ta ya zaunar da ita kan kujera yana share mata hawayen ya ce komai ya wuce ki daina wannan kukan yanzu ba ga mutare ba zai ta sake fashewa da kuka tana faɗin na cutar da kaina da hannuna don allah ka yi haƙuri dole sifon ya ajiye komai ya fara ta sannan da ta kai shi ya yi wanka ta roƙi dini inda ta shirya ta nufi dini inda ta shirya masa abinci mai kyau yana ci yana jan ta da fira saboda saboda ganin har lokacin bata daina hawayen ba cikin dauri ya ba ta kulawa ba yabo ba fallasa haka suka kwana kowa da tunanin da yake cikin zuciyarsa ita tana ganin kamar yana rike da ita shi kuma yana tunanin irin lalacewar da ta yi haka dai suka kwana babu nutsuwa cikin zuciyoyinsu bayan sallan asubahi safwan ko da ya dawo masallaci ya tarar da tana ta karatun kur'ani abin ya birge shi kuma haka ya bashi mamaki sosai saboda sanin da ya mata a da ko kaɗan ba taɓa ɗaukan alkur'ani ba sallan ma bai dame ta ba sannan idan ma ya matsa mata ne sa idan ya matsa mata ne yasa take ɗan yi idan sun zo kwanciya har addu'a take yi idan sun zo kwanciya ya sa ta ta yi addu'a amma yanzu ita ce har da su karatun kur'ani cike da jin daɗin sauyin da aka samu ne zauna kan gado yana su addu'o'in shi na askar har bacci ya fara jan shi ya kwanta ba shiri saboda baccin da ya fisge shi ba tare da ya shirya hakan ba misalin karfe takwas ya farka saboda kamshin abin breakfast ɗin ke da ta hada musu mamaki ya sake kama shi ya fito ɗakin ya fikicin yana kallon yadda take ta har hada shi cikin shigar wata doguwar rigar yar kanti tana ganin shi ta diriri ce tana gayar da shi cikin ladabi bayan ya amsa zuciyar cike da jin daɗin sauyin da ta samu ya ce ya fice kicin din zuwa sashin shi saboda zuciyarsa da ke kwaɗayin son jin muryar uwar gidan shi dan tun yana kan hanya shigowar garin da suka yi waya da ta ji saukan shi lafiya ta kashe wayarta saboda kishin da ke cikin zuciyarta game da zuwan shi wurin zi da abun ya kwana a ran shi saboda ya yi mata kiran wayoyin ya ta kiran wayanta a kashe da ta husnan ma a kashe cikin takaici ya kira anti ummi ya ce ta hada shi da ɗaya daga cikin su yana son yin magana da dijon shi anti ummi ta nuna masa dare yayi sosai ya dai hakura sai da safe saboda a lokacin karfe sha da mintuna dole ba dan ya so ba ya haƙura amma zuciyar cike da cike fal da son jin dalilin da dijon ta aikata hakan shi yasa ko da ya shiga sashin shi ko wanka bai yi bai fara neman ta a waya aka yi dace ta shiga ita ma daga ta ɗaga sai dai shirin da ya biyo baya ne ya sa shi faɗin me na yi maki kika hora ni da rashin jin muryanki shashshekan kukan da ya ji ne a kunnen shi yasa ya saurin sake wata magana a rikice ce subhanallahi me yake faruwa ne me aka yi miki wa ya taba min ke don dan ya gabana nan jije ta sake fashewa da kukan gaba ɗaya cikin dubu rudewa ya ce please baby love don allah ki daina kukan nan ki sanar da ni abin da ke faruwa idan har kina son ganin natsuwata cikin kuka dije ta ce ka gaishe ta tana kara faɗan haka ta katsa kiran cikin wani sabon tashin hankali ya sake bin wani kiran amma har ta tsinke bata dauka ba ganin hakan ya sa ya dinga kiran husna kiran bayan kira tana bacci dole ta miƙe ta dauka ya ce da ita ta kai wa jijan ta miƙe cikin jin haushin katse mata baccin da aka yi sai dai kukan da ta tarar da ita tana yi ya sa jikinta ya sanyi ta miƙa mata wayar ta fito zuciyarta cike da jin zafin kukan da ta ga antintan tana yi don tun jiya take lallashinta akan ta yi haƙuri ta daina kukan da take yin na rashin unkul ɗinsu ta yi kamar ta haƙura ashe ba ta haƙuran ba da kukan jita ta ƙara wayan a kunnenta tana share hawayenta tace ba wani abu fa kaina ne yake ciwo daga can bangaren ya sauke ajiyan zuciya yace haba haba my love to me yasa ba za ki sanar da ni ba kike wahalar min da kanki da bebi na yanzu ki shirya anti ummi za ta zo ta kai ki asibiti sanni kin ji Allah ya baki lafiya tace amin can cikin makoshi sannan ya sake cewa ya kwanan ki da bebi na tace kalau cike da mamakin yadda take bashi amsa a takaice yace baby love ko na miki wani laifi ne ban sani ba ta ce a'a ya ce to wace ce kike cewa da ni in gayar ta murguɗa masa baki kamar yana ganin ta ce wadda ka je wajenta ko ba ko ba ta bukatan gaisuwa ta wani ba shiri ya rufe bakin shi saboda fahimtar inda ta dosa cikin dariyar da ta so kubce masa ya ce ana bukatar kuma a karba hannu bibbiyu Allah ya saka da aljanna amma fushin menene ko kin manta umarnin ki na bi to yanzu kuma tunda an yi miki abin da kike bukata kuma ta dawo kamar yadda kike roka alfarmani kuma me laifi na a ciki ta ce ba ko ɗaya hasali ma ka yi abin da ya dace zai sake yin magana ne zai ta turo kofan ɗakin ta shigo da nufin sanar da shi komai ya yi redi ganin yana waya ya sa ta yi saurin juyawa ta nufi komawa ya gyara murya ta waigo ya ya fito ta ta so wurin shi ya miƙa mata wayan cikin jarumta ya ce khadija ce ku gaisa zai ta karɓi wayan cikin sanyin jiki ta tana shirin magana ta ta ji tana faɗin dawo da itan ai abu ne wanda ya dace kuma kai da kanka zaka gano alfanun yafiya ga wanda ya maka laifi saboda ladarka tana wurin Allah kuma insha Allahu zaka ga sakamakon abin alkhairin da kai fata na kawai Allah ya baka ikon yi mana adalci kada don a sami ta kada don a sami kada a sami karaya ta gurin 'yar ƙauyen baya Zai ta yi saurin faɗin insha Allahu in dai ta bangare na ne matsala ta ƙare da ni da ke yanzu mun zama ɗaya babu wani gorin asali. a zahirance ma kin sha gabana dan kin fi dan kin riga kin yi min fintin fintinkau tunda har kike da zuciyan imani kika dora mijinki akan hanyar dawo da ni cikin ku duk abin da na aikata muku a baya dan Allah ki yafe min kin ji insha Allah zan yi ko zan yi koyi da kyakkyawan zuciya irin taki saboda yanzu na gano cewa kowane mutum da kalar baiwai da Allah ya yi masa sau da yawa wanda ke kake renawa sai ya zo ya fika hanyoyin hanyoyin barbaru. da kai baka da shi wanda kuɗi ba za su iya maka ba matukan shaidan yana buga gangan shi a saman kanka na gode sosai da taimakon da kika yi mani aka dawo da ni kuma ki sa a ranki cewa kina da yar uwa saboda yanzu t z ta ɗauke ki tamkar yar uwanta ta ciki ɗaya tun da har na gano ke ɗin alkhairi ce a gare mu ni da shi ɗin ta ƙara maganan ta miƙa masa wayar ta fice da sauri da sauri tana kuka ya bi ta da kallo sannan ya sauke ajiyan zuciya ya ce baby love sanni da namijin kokari lallai ke alkhairi ce ga rayuwata ina ina taya ƴaƴana farin cikin samun uwa ta gari irin ki fata na kawai yanzu Allah ya sauke min ke lafiya ki bani baby na a hannun dauka jita ta goge kwallonta ta saita natsuwanta ta ce insha Allahu yaya 'ya'ya har sai ka ce in tsaya haka in huta don ina fara watso maka sai ka rasa da hannun da zaka rike sauran safuwan ya fashe da dariya cikin dariyan ya ce a watso su ma zaki dan salon mugunta to bari ki ji ko jefo su zaki to ni duk bayan mintuna biyar habibinki zai karba hannunsa bibbiu ke dai kawai ki nutsu ki sako min su a sannu a hankali ina karbewa cikin farin ciki ba tare da gajiyawa ko ƙosawa ba haka suka yi tafiransu mai cike da barkwanci da raha dukansu suka daina jin damuwar rashin ganin juna mai sauraro a nan za mu dasa aya sai a wani shirin idan allah ya kai rai